a ka na dan jihar Bauchi shin kana ganin ya kamata sanata gwamnan mu na mai ci yanzu sanata Bala Abdulkadir Garin Bauchi ya fito takarar shugaban kasa a 2023 eh zai iya fitowa duk ci gaba ne mu a wajen mu dan jihar Bauchi duk wanda aka ce dan jihar sai ya zama shugaban kasa mu ya ci gaba ne a wajen mu ba ya koma baya bane ga ayyukan da ya cikin garin Bauchi ko ba gaskiya ba masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum sannan da sace kasance a cikin sabon shirin namu na filin faɗar ayyuka, tambayi ta ma ita ce a matsayinka da ɗan jihar Bauchi shin kana ganin gwamna Bala Abdulkadir Gauran Bauchi ya fito takarar shugaban ƙasa a 2023 ku biyo mu cikin shirin don jiya da al'umma suka bada gudumawansu. gaskiya dai a ra'ayina bai kamata ba. Abin da ya ce na sa na ce bai kamata ba shine shugaban ƙasa ba kaman gwamna yake ba. Ra'ayina shine kar ya ga gwamnatin ma da ya riƙe a Bauchi ba abin da ya sai dai titi da akwai da yawa wanda suke complaining din albashi salari ba a biya su ba. amma ya tsaya ma a gwamnan shi gaskiya a ra'ayina bai cancanta ya zama shugaban ƙasa ba. Dalilai muke musu. Saboda dalilan suna da yawa, da akwai wanda ya yi musu alkawari zai ba su aiki bai ba su ba, da akwai wanda suka yi wata shida bakwai ba albashi, titin ma da yake ba ko ina yake yi ba, ko shi wanda ra'ayinsa yake bi da inda ya kamata yi ba nan yake bi ba. Shin kin san shi takarar shugaban kasa? Shin kishin al'umma ake nema kuma kishin kasa? kishin al'umma duka guda biyun da ya ciyar to inda kishin al'umma ake nema wanda ya cancanta ya zama shugaban kasa a najeriya shine dr rabi musa Kwankwas. saboda domin dr rabi musa Kwankwas shine shine jagoran da ya zama zatirtacce wanda wanda wanda shine shine shine shine wanda ya zama jagora da ta ce wanda wanda wanda shi ba ruwansa ba ruwansa da inyamuri da bahaushe da kowa nasa ne kuma kuma shi kishin kishin al'umma yake da kishin kasa shi gwamnan ba shi wannan gwamnan gwamnan jihar bauchi ai ne cancanta ake bukata da rabi musa kwankwas shi ne cancanta ya zama shugaban kasa shugaban kasar najeriya saboda domin irin ayyukan da ya yi irin irin irin irin irin ayyukan da ya a jihar kano da kasa ma da kasa ma gabaki daya saboda ya fitar ya fitar da dalibai kasashen waje da dai irin abubuwa da taimaka matasa da ayyukan yi da ayyuka na ci gaba na ci gaba wanda ya kawo jihar kano saboda haka idan idan idan har dai in hadira tarabi musa kwankwasa ya zama ya zama shugaban kasa to ina ga ina ga najeriya ga baki daya kowa zai yi murna kowa zai yi murna zai ci tuwansa hadda nama hadda madara hadda nono to shi kenan mun gode yawa to na gode aga ayyukan da ya cikin garin bauchi ko ba gaskiya ba a cikin ayyukan da ya kuma abubuwan sun burge ni abubuwan sun burge ni duk da ni ba dan gari ba ne amma na san idan ƙaura ya samu matsayin shugaban ƙasa na san bauchi sai ta zama kusan abuja insha Allah bauchi ne kaɗai ko kuma ƙasa ne gaba ki da za ne gaba ɗaya insha Allah ai tun da muka gani a cikin garin sa yayi ai ya minista abuja ya iya bakin kokarin sa to insha Allah kuma Najeriya gaba ki da insha Allah dai iya bakin kokarin sa bare bi karfin sa ba to mai dalilin ka na faɗin cewa ya cancanta fito shugaban ƙasa Rina na faɗin ya cancanta ya yi minista Abuja wanda suka gani lokacinsa sun ga abubuwan da yi da dama sun ga abubuwan da yi da dama na aikin nagari da na batanci duk sun gani kuma sannan ya dawo bauchi ya nema gwamnan jihar bauchi allah ya bashi kuma yanzu ga hanyoyinsa kina gani gashi ya disa mana ruwan famfo ko ta ina ga hanyoyi ba wasu matsala sannan ga hanya ya fito mana ta hanya kusan kilomita 30 kilomita 20 kilomita 15 cikin gari birni da kawai titi ruwa ba wani matsala kuma na san idan har kaura ya je insha Allah duk wasu matsalolin hanyoyi hanyoyin da ake fama da shi daga north east har south ma duk na san insha Allah da kawo karshen su. Shi kenan mun gode. Shi kenan. eh za iya fitowa duk ci gaba ne mu a wajen mu yan jihar Bauchi duk wanda aka ce dan jihar sai ya zama shugaban kasa mu ya ci gaba ne a wajen mu ba ya koma baya bane idan muna masa addu'a alheri kuma Allah ya sa kuma ya fito da kyakkyawan niyya da niyyar taimakon me dalilin ka na faɗin haka saboda dan jihar na ne kuma kusan kowa na kishin jihansa in aka ce dan jihar ka ne yake ma abu to za ka yi addu'a alheri za ka yi fata alheri kuma a kansa shi kenan mun gode mun gode yawa to duka iya abinda da za mu iya kawo muku cikin shirin namu ne kenan a madadin wanda ya shirya mana shirin sani hamza kuntuwa wanda ya dauke wanda ya dauke wato ya tace abdul wabi'i e. ni ne na gabatar khadija shitu suleiman nake muku fatan alkhairi sai wani lokaci